Tsaka mai wuya. Lallai hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu Uh, suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali yanayi na rashin jin daɗi saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani. Tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an Kano na kan ce a abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida gida. Jama'a sanuku da hutawa barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka a sanadin canje-canjen da muka yi wa shirye-shiryenmu a sanadin wannan biki da muke na cika shekaru 45 da kahuwa a nan sashen hausa na murya amurka mun kara wannan shiri na tsaka mawuya lokaci daga minti goma zuwa minti goma sha biyar domin mu samu damar kawo muku ƙarin wannan muhawarori da ake ta yi tare da ra'ayoyin mutane dangane da batutuwan da muke takowa saboda haka daga yau shirin na ya koma minti goma sha biyar tsawonsa To ba da bayan faɗar wannan sai in ce bari mu koma ga siyasar kotun kolin Najeriya da kuma shari'o'in da ta zartas ko ta yanke dangane da kararraki na gwamnoni wanda suka tuzgo daga zaben watan Maris na shekarar 2023 inda wasu suka yi kalubalen wannan zaɓuɓɓuka ɗin. To a zaman da ta yi na ranar Juma'a da ta wuce wannan kotu ta koli ta Najeriya ta sake tabbatar da gwamnoni guda shida da suka haɗa da gwamnonin APC guda biyar da kuma ɗaya na PDP. gwamnonin da za su ci gaba da zaman su daram dam a kan mukamansu sun hada da ubasani na kaduna da abdullahi sule na nasarawa da inuwa yahaya na gombe da nasir idris na kabawa da dafo abiodun na jihar ogun gonan pdp kaɗai da aka tabbatar da ci gaban zamansa a matsayin gona shine gwamnan jihar delta wato shirif obreburi to za a tuna cewa kafin wannan lokaci ita kotun kolin din wato kafin wannan hukunci da ta yanke a wannan juma'a da ta gabata ta riga ta yanke wasu hukunce-hukunce na gwamnoni da dama kamar guda shida su ma da suka hada da gwamnan kano abba kabiru yusuf na jam'iyyar nnpp da sanwo olu na jam'iyyar apc a lagos da bala muhammad na pdp a bauchin yakubu da dauda lawan na pdp na jihar zamfarawa da kuma francis nwufuru na apc a imboyi tare da kalib mutuwan na jihar plateau shi ma na jam'iyyar pdp idan ka haɗa hancin dukkan waɗannan shari'o'i da aka yi na gwamnoni za ka ga cewa an yanke hukunci kan jihohi kamar guda goma sha biyar babban abin kula da wannan shari'o'i na kotun kolin najeriya shine cewa izuwa yanzu ba ɗaya gwamna da ta cire wanda yake zaune daman kan raga. duk mutanen da suka kalubalance su na jam'iyyun adawa ne suka yi asara ko kuma suka sha ƙasa a wayannan shari'o'i din wannan ba shakka abu ne mai ƙarfafa gwiwa ga sauran gononin da ke jiran a yi shari'a din wanda su makila suna sa ran su zarce. sunana mannar haidara kaura kwamishinan yaɗa labarai da bunƙasa al'adu na jihar zamfara dama mun san irin wannan ranar za ta zo ranar da gaskiya za ta yi halinta bayan court of appeal ba mu gamsu da hukuncin da ta yi ba mun garzaya spring court inda a halin yanzu mun samu adalci an yi hukunci wanda ya dace muna kira ga dukkan al'ummar jihar zamfara da su zo a haɗa kai domin a ciyar da jihar zamfara gaba a wannan jagora namu mai daraja gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal tini wanda ya zo da kuduri na samar da sabuwar jihar zamfara sunana injina magaji muhammad yaya jin kokari da supreme court ya yi kan yanke hukuncin wasu gwamnoni guda shida wanda suka fi jan hankali gwamnan jihar kano abba yusuf da kuma na plateau ana laƙiƙa wannan alƙalai abin a yaba musu ne sun yi ƙoƙari. duk da da cewa dai sun sauke nauyin da allah ya ɗora musu ne amma wuri irin afirka najeriya ko aikin da aka baka ka aiwatar da shi yadda yake daidai to dole a yaba maka muna fata alkalin kotunan ƙasa za su koyi darasi daga wajen waɗannan. to haka ne to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya tsakanin lauyoyi guda biyu da ke wakiltar jam'iyyu guda biyu na manya na najeriya wato apc da pdp muna tare da barista dahiru abdulhamid wanda shine ya kare gwamnan bauchi na pdp a wajen shari'a da aka can kotun koli da kuma barista yusuf sallau mutum biyu na jam'iyyar apc daga jihar taraba wanda wakilinmu na abuja nasiru adamu ya haɗo su domin su fafata kan wannan sharawoyi na kotun koli ɗin kuma za mu fara ne daga ra'ayin da barista dahiru ya bayyana na cewa shi bai yi mamakin dawowar abba gida gida a kan karagarsa ta kano ba tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me matsayin shari'an kano na kan ce a ah, abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana na tabbatar za a mayar wa abba gida gida. Yi mana bayanin menene ka lura da shi yasa ka tsaya wa kan wannan. Na farko da aka zo za a yi shari'an nan su kansu alkalai cewa suka yi an ɗaukaka ƙara wajen kusan ɗaukaka ƙara a cikin wannan shari'a guda ɗaya kusan guda tara ne. amma su ɗaukaka ƙarar na wajen guda tara ya yi yawa akwai wasu maganganun da ba tilas sai an yi su ba a nan da Allah lauyoyi su je su haɗa kansu su fitar da abin da shi ne mafi muhimmanci wanda suke so kotu ta yi masu magana a kai ba batun kawai a zo a yi shari'a da sunan an shari'a ba muna so mu yi abin da ya kamata mu yi adalci mu yi abin da duniya za ta gani na san cewa eh lalle muna kamanta gaskiya ne tun daga shimfiɗan farko na san cewa to ana so a tantance gaskiya lauyoyin nan suka fita suka je suka zo da abubuwa ina jin bai wuce ko uku ko biyu ba haka aka ce to waɗannan su ne musu mafi muhimmanci duk sauran korafi sun ta'allaka ne a jikin waɗannan manya-manyan maganganu wanda in an samu hukunci a kansu an huta aka ce eh haka ne sai aka ce to a fara shari'a na farko aka yi maganan cewa an soke kuri'un abba gida-gida wajen wajen dubu nawa ne ɗari da sittin da biyar ne ko da wasu abubuwa haka sai aka yi korafin cewa an soke wa'innan kuri'un nasa ne bisa zargin cewa ba a sa hannu a wasu takardun zaɓe ba ba a sa sitam ba hatimi a jiki sannan wasu ma ba a sa a wani rana ne ma aka aka yi wannan abin ba sannan aka ce na biyu kuma kasancewa ana ana jayayya akan cewa wai aishi ba ma ba a same shi ma a cikin rijista na na NNPP ba shi ba kamar shi ba ɗan fatin ba ne. kenan wanda bai cancanta ma a ce ya yi takara a wannan fatin ba kenan aka ce waɗannan abubuwa muhimmai guda biyu a zauna a faɗa wa juna gaskiya a kai. Eh, amma barista Dairu Abdulhamid kafin mu je nan ai in an tuna ma za mu dawo in an tuna abin da ya faru sakamakon shari'ar shugaban ƙasa ai PDP ku 'yan adawa kun nuna baƙin ciki ba ma PDP ba da Labour Ah, kun yi watsi da abin da kotun kolin ta yi ah, amma kafin nan mu dawo ka kare wannan ah, bari mu je wajen yusuf salo mutum biyu ka kun bayyana wa kotu misali kamar mun yi misali a shari'ar jihar kano da kuka yi nasara kotun karar zaɓe zuwa kotun ɗaukaka ƙara yanzu kuma ga abin da ya faru me ya jawo muku rashin nasara a kotun koli kai tsaye ba za ka iya cewa ga abin da ya ja mana rashin nasara ba saboda mu dai a tunaninmu mu muke da nasara saboda mun yi nasara a kotun farko mun yi nasara a kotu na biyu kuma an gabatar da hujjoji a gaban alkalai wanda kuma sun gamsu amma wannan kamar yadda gaya maka da farko ni a matsayina na wanda na san shari'a kuma na karance ta kuma na san yadda ake gudanar da ita don an je kotun koli an juya abin da aka ba mu da farko bare zama mini abin mamaki ba saboda doka ce kuma fahimta ce na alkalai kuma kakkamanta kotun koli muke magana kotu ce ta ƙarshe wacce duk abin da suka yi sun yi shi ne bisa ilimi bisa nazari bisa gwargwadon fahimtansu wanda kuma ba a iya zuwa a ajiya a kan wannan a ka'idan mu ka'idan da aka karantar da mu duk abin da kotun koli ta faɗa so mukan ɗauka cewa suna da gaskiya akan hakan ko da ko a irin fahimtata ko fahimtar lauyoyi irina wanda muke tafiyar jam'iyyar apc muna ganin cewa akwai saɓanin fahimta akwai kuma rashin adalci ta wani ɓangaren to mukan ajiye wannan fahimtar a gefe mukan ɗauka cewa abun da kotun ta yi haka in ne a ƙa'ida. Yawwa, to bari mu kuma wajen barista a Ɗahiru Abdulhamid. Bashin tambayar da muke bi yanzu dai ga ku da yake kun yi nasara a jihar Bauchi, kun yi Filato, kun yi a Zamfara. Kuna yaba kotun koli cewa yanzu an yi gaskiya. amma in an tuna lokacin da aka ba da sakamakon zaben shugaban kasa kun ce kai ba nan kawai rabu da maganan nan ba a kyauta muku ba kaga ya nuna ke a fili e, nasara take sa a yaba wa kotu kenan a yanzu kan ai muna magana ne akan cewa menene doka da kuma gaskiyansa ko tunda duwai na abubuwa dai sun wuce akwai lokacin da ba a faɗan gaskiya kenan A'a abin da nake nufi ka san mu lauyoyi ne akwai kuma 'yan siyasa. Ni a matsayina na lauya kawai ba don ban yi nasara ba gaskiya kawai sai na ce ai abin nan ba ya adalci ba. A matsayina na lauya ni gaskiya ba na haka. Amma idan na san an yi adalci to ko da a kan kaina ne gaskiya ne zan iya ce eh wannan abin an yi adalci ni ne gaskiya ban yi daidai ba zan iya fitowa ni na faɗi haka wannan ba wani abu bane mai matsala saboda doka ne ya nuna a lokacin zaben a lokacin zaben shugaban ƙasa ka fita zakka a lauyoyin eh, da suke maraba ko ayyuka ga lamura irin na jam'iyyar PDP kenan. ban bibiyi ma shari'ar shugaban ƙasa sosai ba. na gwamnonin nan dai da ka sani shine wanda ni ina ciki kuma an yi ta yi da ni kuma na saurara sosai iya gwargwado a lokacin ni na shugaban kasa ma ban saurare shi kamar yadda na saurare shari'an gwamnonin nan ba don haka kamar misali yanzu magana abba gida gida da muke yi ai kaga barista ya yi tuka ne da warwara ko da a cikin maganansa. Eh ina ya warware ina ya misali shi da kansa ya ce doka ne ta ce eh, sai ɗan jam'iyya ne zai iya korafi eh, a kan cewa wani ba ɗan jam'iyyarsa ba ne kuma ya ce dokan ne ya eh, ta faɗi haka to in ka lura ai kenan su wa'inda ba 'yan jam'iyyar NNPP ba 'yan jam'iyyar abba gida gida kaga ba za su je su yi korafi akan abba gida gida cewa ba ɗan NNPP ba ne tunda su NAPC ne kaga daga nan kenan doka ma ya kashe su kenan sun amince da kansu ko ba haka bane to kaga abin da nake nake faɗi ɗin kenan kusan barista shi ma ya fahimci cewa in dai har za a bi gaskiya to a faɗi gaskiya a lokacin da aka zo kansa yanzu da farko da ka tambaye shi ai ce masa kai ina ne yake gani ba daidai ba ya faɗi wuraren da ba daidai ɗin ba sannan kuma a lokaci guda ya dawo ya nuna cewa eh wa'innan abubuwan akan doka kaga kenan sun zama daidai yanzu misali ai akwai eh, kamar wannan abin da ake ce masa pre-election ko akwai wasu korafin da akwai lokacin da ya kamata ka yi su Ba ka yi su ba sai bayan an wuce wajen sai daga baya kuma an je wani wani aji ka zo kana korafi a ajin baya sai a ce to ajin bayan nan tun lokacin ne ne ya hana ka yi korafin nan kaga wannan ma kana so ka kawo miskila ne kawai matsala yanzu wannan cewa wani dan jam'iyya ne wani ba dan jam'iyya ba tun a nomination ake ake tantance wannan ko ba haka ba aka yi kuma kotun da duk in an gama nomination din nan wanda bai gamsu cewa lallai an tsayar da ɗan takarar da faki ta tsayar ba ya je ya korafi baka je kayi ba har aka zo aka yi wa innan shari'un har lokacin su ya wuce duk baka yi ba kaga in kana da wata dama ko gaskiyan ma kai da kanka ka ya da gaskiyanka ko ba haka bane yawa to bari mu koma wajen barisa yusuf salo mutum biyu dama misalin da na so na kawa barisa eh, abdulhamid a dubu biyu da goma goma sha tara a jihar zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa amma shi eh, sanata kabiru marafa dan apc ya shigar da kara aka je kotun koli da ya sa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar apc pdp eh, ta yi mulki a lokacin su yusuf mutum biyu abinda nake son korafi eh, da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa kamar apc ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohi ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba wanda ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wuke tsohon gwamnan Rivers yana ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma ya yi mata makarkashiya da ya jawo ah, ba ta samu nasara zaɓen shugaban ƙasa ba. haka ne to a gaishe ku to nan zamu ja aya sai rana wa tiyon Allah ya kai mu mu dawo mu ci gaba muna goda ga su bakin namu barista Dahiru Abdulhamid da barista Yusuf Sallam mutum biyu ta da shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya hada mana wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi a Abuja ai kuma ne ita nan muka kawo muku a madadin su Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington mun ba ku lafiya